يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da ‘yan uwa mata, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta lahadi 25 ga watan ramadan hijira 1444 wanda kuma ya zo daidai da goma sha shida ga watan afrilu miladiya 2023 muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke a tsohuwar kasuwa ta kwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratun rahman a karatunmu na jiya mun tsaya inda allah subhanahu wa ta'ala ya tsaro muna irin ni'imomin da ya muna waɗanda ba su lissafuwa sannan daga baya tambaye mu wacce ni'ima ce muke karyatawa daga cikin ni'imomin ga da ya lissafa muna muka ce ya Allah babu wata ni'ima da muke karyatawa don mun yarda da su kuma kai kai muna su irin wannan tambayar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har talatin da uku Allah ya cikin wannan sura. tambaya ta farko kenan inda muka ajiye karatunmu a jiya yau cikin iko Allah da nufinsa za mu tashi gaba inda Allah subhanahu ta'ala zai mana magana game da halittar mutum da kuma aljani Allah rama mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان من فلفال كالفخار wane ne wannan mutumin da Allah halitta shi ne annabi Adam alaihi salam da me ya halicce shi min salsalin ya halicce shi ne daga busassan lata mai amu Kalfa kharin wannan busassan lata awa kasko ta koma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya busar da ita idan ka kwankwasa ana jin wannan kaskon na amo kamar yadda masu tukunya in suka gasa tukunya suka kwankwasa tukunyar nan irin amon da ke fita daga lakar da aka halitta annabi adam alaihi salam kenan wa khalaqal jan kuma Allah sai halicci uban aljannu gaba ɗaya shine iblis min marijin min narin da belan wuta Allah halicci aljani shine sa idan aljani ya shiga cikin mutum zahi sai ta jin zahi ya ta jin zahi don da wuta Allah halicce shi dalilin da ya sa iblis yawa annabi adamu girman kai kenan ko kuma yawa allah girman kai a lokacin da allah umarce cewa shi wa annabi adamu sujada sai ce a'a allah halar da ya kawo mance ko da mai ka halince ni halar kuma halan ka manci abin da ka halicci Adamu da shi halal aini da wuta ka halicce ni shi kuwa da laka ka halicce shi to kana cewa wanda aka halitta da wuta shi ba wanda aka halitta da laka su jada haba Allah a ne na wuce mai sujada sai da shi shi su sujada daga nan iblis ya girman kai sanadiyar halaka ta kenan da shi da al'umma ta yi waɗanda ba su yi imani ba iyaye mata kamar yadda hausa ke cewa girman kai rawanin tsiya to inda girman kai ya kai iblis kenan shine wutar nama. Allah ya yi mana tsari da girman kai Allah ce to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce ku mutane da aljannu daga cikin ni'imomin ubangijin ga da ya muku kuke karyatawa kuke cewa ba shi da ya muku su ba babu ko guda daga cikin waɗannan ni'imomi Allah shi ne yi idan da laka aka halicci annabi Adam sai manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tunatar da mu yace la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ahmar ala aswad kullukum min adama wa adama min turab babu fifiko tsakanin balarabe da ba ajami wanda ba balarabe ba babu fifiko tsakanin farar kwata ko jak kwata da baƙar kwata babu babbanci tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adam dukkan ku gaba ɗaya mutane asalinku ku shine annabi adamu wa adamu shi ku annabi adamu min turabin da turda aka halice shi saboda haka duk asalin ku guda Allah ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain Allah nan da ya talitta duk baki ɗai shine ne Ubangijin almashirƙai mahudar rana, wa rabbul maghribai kuma shine Ubangijin mahudar rana. Shi adda gabas, shi adda yamma, shi adda kudu, shi adda arewa shi adda sama shi adda ƙasa shi adda abin da ke cikinsu gaba ɗai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa marajal ne. Allah shi ne wanda ya sako ya bubbugar da baharai wasu tekuna guda biyu yaltaqiya ne ga su suna haɗuwa suna makotaka da juna wannan tekuna zozayya da wannan tekun amma kuma kuma barzakhun akwai shamaki tsakaninsu la yabghiyan wani bai shiga a cikin wani malamai suka ce gulabe ne guda biyu ga sunan kwance wannan gulbin ruwa ne zartsi gare su wannan gulbin ruwa ne daɗi gare su amma kuma ga su suna bugun juna gulbi mai daɗin ruwan ga bai shiga cikin mai zartsin ruwa mai zartsin ruwa bai shiga cikin mai daɗin ruwa amma kuma ga sunan suna gudana tare Allah subhanahu wata'ala shi ya nuna iko ne a wannan wurin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ce da wace ni'imomi ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa Allah ce waɗannan gulabe guda biyu يخرج منكم اللؤلؤ والمرجان abin da ake kawa da su a cikin waɗannan gulabe ne ake ɗebo su da lu'ulu'i da murjani a shiga cikin waɗannan gulabe a ɗebo su a zuwa amfani da su fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da waɗannan ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa walahul jawar Allah ya halitti jirage manya-manya filbahar al-munsha'atu waɗanda ya halicce su bahar ya aza su bisa ga waɗannan tekuna kal a'lam ga suna awa manya-manyan duwatsu ne tsaye-tsaye cikin tekuna in ki ga jirgin ruwa tsaye cikin teku ada zaki wani babban dutse ne ke nan tsaye alhali jirgin ruwa ne yana jira a mai lodi saboda girman wasu jiragen ruwan ba su ma ko iya kawowa ganga sai dai su tsaya can nesa cikin teku wasu ƙananan jirage ne za su su ɗauko kaya su fito da su ganga ko sun ɗauka da ganga su kai musu can ciki amma su ba su yayyewa ganga to waɗannan jirage da ake amfani da su wurin ɗaukan kaya masu nauyi niki niki niki niki daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a cikin ikon wane ne waɗannan jiragen ke tafiya ba su nutsewa a cikin ikon Allah fa bi ala ala'i rabbikuma tukazziban to da waɗannan ni'imomin ku ne kuke karyatawa sai Allah subhanahu wata'ala ya tunatar da mu nan gaba game da makoman duk halittu baki ɗaya sai ce na mai alaramma كل من عليها فان ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقرأ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء لا تنفرون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان duk abin da ke bisa ga doron ƙasa fanin mai karewa ne mutane da aljannu da dabbobi da ƙwari duk gaba ɗaya karewa za su yi kaf wani zai yi mamaki a ce to yaushe za su kare tun da dai mutane ta ƙaruwa ɗaya suke ta yi ta ƙaruwa ɗaya suke ta yi yadda suke karuwan nan haka nan kuma suke raguwa idan ranar karewansu duk gaba ɗaya ta zo kuma duk gaba ɗaya karewan za su yi cikin lokaci guda mu batun warkon duniya inda ba karewa za a yi ba to da sai dai wata duniyan da wagga duniya zuba ta ɗaukar mu amma cikin iko Allah Allah subhanahu wata'ala yace alam naj'al al-ardha kifata ashe ba mu sanya ƙasa ta zamo mai kisan dan ɗan adam ba ta ishe su ahya'an rayayyu ga su bisa ga doron ƙasa wa amwatan su ko matatuwa suna can cikin ƙasa saboda haka mazaunin ɗan adam wuri biyu na ko dai bisa doron ƙasa ko cikin ƙasa amma babu wajen zama na uku to duk gaba ɗaya kowa da kowa ƙarewa za a yi wanda ya san ƙarewa zai yi ashe me ya kamata kullum ya ta guzuri ya ta neman guzuri kahin tahowar lokacin karewar nan kamar yadda duk kowa da an waye gari ana ɗauke da azumi an san dai buɗe baki za a yi saboda haka kowa abin da ake nema shine abin buɗe baki abin buɗe baki abin buɗe baki to haka ma duk ɗan adam ya san mutuwa zai yi saboda haka ya nemi guziri kahin tahowar mutuwar babban guziri kenan Allah ya mana kyakkyawan guziri wa ya buƙa wajihu rabbik ubangiji shi kaɗai zai saura zuljalali wani ikram ma'abucin girma da ɗaukaka shine kaɗai zai wanzu babu wani abin da zai rayu bai mutu ba ille Allah shi kadai a wannan ranar duk ina halittu baki daya duk gaba da sun koma ga ubangijinsu kamar yadda aka yi lokacin da babu su Allah halicce su to an kai lokacin da kuma gaba ɗaya babu sun kuma Allah ya ƙarar da su in akwai wani wanda zai tsaurin kai ya ce ya Allah ni ban da ni to kuma shi daga hannu shi wada ma Allah fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban wadanne ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa babu su Allah ce yas'aluhu man fis samawati wal ard halittun da ke cikin samai. da waɗanda ke cikin ƙasa wane ne suke roƙo bukatocinsu shi ne Allah kullum kowa dai Allah kowa dai Allah kowa dai Allah wanda duk da ce Allah ba to shi ya kahirta in ya kire wani bukata sai wanda ba Allah ba a to shi ya saki hanyar Allah amma duk kowa Allah ake kira saboda haka shi Allah kulla yawmin huwa fi sha'an kullum Allah na cikin zartar da al'amura ne a an shi rayuwar wancan a busa mu wancan rayuwa a ta wancan a talautar da wancan a ba wancan lahiya a amshi lahiyar wancan ga nan dai a ƙara ma wancan a rage ma wancan a ba waccan haihuwa a hana mu waccan haihuwa a ba waccan maza a ba waccan mata Allah babu tsikar da a ce babu aikin da Allah subhanahu wataala yake yi kulla yaumin huwa fi sha'an kowane lokaci Allah na cikin aiki ne a cikin zartar da al'amura ya zo a cikin hadithul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala ya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace inda a ce to halittu baki daya tun daga annabi Adam da waɗanda suka mutu duk gaba ɗaya a tashe su har zuwa ƙarshen waɗanda alkiyama za ta tsayu a kansu duk gaba ɗaya a taru farfajiya guda kowa ya roƙi abin da yake da bukata waɗanda ke bukatan kuɗi su ce Allah kuɗi a kawo a baka kuɗi ya isa da ce ya isa a ce a ƙaro ce to a ƙaro a ƙara wadda ta ce lahiya wadda ta ce miji ni ka so wadda ta ce ni ka haihuwa ni ka so wadda ta ce ni ka ilimi ni ka so wadda ta ce mota ni ka so wadda ta ce gida ni ka so don a ba kowa kowa kowa kowa a kai kan wata ce to ce min kika zo ke to ne kai ne, dan dan samu dan raman da na tsaka da ci ce to kenan kowa a bashi duk abin da yake roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ce duk a biya buƙatan ku daga cikin taskar dukiyar Ubangiji ba abin da zai ragu a ciki. face kamar yadda an ɗauki allura an tsoma cikin teku an ɗauko allurar damshin nan da zai biyo allura to abin da zai rabu kenan daga cikin bayan ubangiji saboda haka in kina da bukata ku ba mu Allah Allah shi adda taskar baiwa kowace irin taska Allah na da an haihuwa kike so Allah yadda taskar haihuwa in kuɗi kike so Allah da taskan kuɗi in ilimi kike so Allah da taskan ilimi in ta goma shi kike so wurin mai gidanki Allah da taskar ta goma shi ko ma gare ki gani in zaman lahiya kike so Allah da taskar zaman lahiya duk abin da kike da bukata Allah na da taskar wannan abin ki koma gare ki roƙe ki ki sha mamaki kullu mai huwa fi sha'an fa bi ayyi ala'i tuka tukadziban wadanne ni'imomi ne na ubangiji ko kuke karyatawa sai Allah ce yas'aluhu sanafrugu lakum ayyuhas saqalan Allah ce za mu keɓe lokaci domin yi muku hisabi ya ku mutane da aljannu lokaci na nan Allah ya keɓe kina jira wannan lokacin ranar taruwa gaban ubangiji yawma ya an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane duk za su tashi gaba ɗaya su taru don a je gaban ubangijin talikai ranar rana ce bai ban firgita rana ce rana ce mai tashin hankali a wannan ranar ranar da babu ruwan uwa da ɗanta ranar rana ce bai tashi hankali babu ruwan uba da ɗa babu ruwan ɗa da uba babu ruwan ɗiya da uwa kowa da kullum ra'in yau mai zai sha'anu yi guni kowane mutum rannan lamari na ya ishe shi babu ruwan wani da wani rannan har wani ya ce in an je alkiyama duk azabar da za a yi ma na ɗauke ma ko an je alkiyama in ba kai ki aljanna ba ki to ki faɗa min je in turki Allah saboda mai abu da kai ki aljanna ba ha ba ai wannan izgili na ran nan kowa baran baran ake ga waɗanda ba su yi imani ba baran baran za a tashi a ita la'antar juna a lokacin da muminai suke maraba da juna suna maraba da juna Allah ce al'akhin la'u yau ma'izin ba zuhun libazin aduwun illal muttaqin abokai waɗanda abada ɗayan juna masu ƙaunan juna a nan duniya kwana ɗaya ka raba su yau ma'iza a ranar alkiyama aduwar to abokan gaba suke ranar alkiyama illal na face sai masu tsoron Allah mu'minnai waɗanda suka yi abutansu bisa ga imani bisa ga bautawa Allah su kadai ne ranar rannan suke masoya juna amma wurin kulla sharri suka ƙulla abuta wurin zuwa boka ko wurin zuwa wurin yan bori korin wa abu kiyoshi sharri nan na suka kulla ta to ranar alkiyama ko sai sun yi baran-baran da juna saboda ka ba ji tsoron ranar tashin alkiyama ranar da kahiri zai ce ya wailana man ba'athana min marqadina ya kai canmu ko wacce da mu a wurin wannan kwancin da muke inda ma an bar mu cikin wannan azabar da muke ma da abin ya yi mana sauki ranar tashin alkiyama kenan ranar da annabawa da manzannin Allah suke cewa nafsi nafsi nafsi nafsi ta kai na nake ta kai na nake ta kai na nake wanda ya ga irin shigen wannan tashin hankali a nan duniya su ne 'yan gudun hijira in kuka haɗu da waɗanda 'yan ta'adda suka jiɗa cikin ƙauyensu taɓarin harsashi ɗaya ake yi uba na ta kai ne uwa na ta kai ne ɗiya na ta kansu ku tambaye su ku su ba ku labari kowa mabu kabida ma na ba shi kabida uban da zai tsaya shi kula da diyanai to wannan shi imani ya mai yawa ko matan da za ta ce uwa ne ta kira mijinta ina ka shiga tomu nan ko miji ya ce wacce in eh, tuho mu laɗai nan to su waɗannan masu imani ne amma da jin wuta ta yi wuta kowa ta kai ne shi kai to ranar lahira wuce nan alamar yashi nan Allah mana saukin tashi alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai dama da aka keɓe don wa bayi hisabi a wurin hisabin nan kake zato irin abutan da ke tsakaninki da wacce tana iya yahe miki wani abu wallahi ko kwara azzarra a tsakaninku ba ta yahe miki ko kwaya azzarra in ko nan duniya ga ya dauke da larurarta ta cikin zalunce ta kwatancin kwaya azzarra ranar alkiyama ba ta yahe miki sannan duk da dabbobi sai an hisabi tsakaninsu kuna dai ganin dabba wagga ta tuni waccan ta kuka tsaya eh, ta sheka wagga ta taki waccan don ta hita karfi wallahi ranar alkiyama sai Allah ya tara su duka ba ya musu hisabi akuya kaza a kire ta a kire akuya kaza tunin da akuya kaza taiwa akuya kaza ranar alkiyama Allah shi sa ta rama wannan tunin cizon da waga dabba ta ba wagga ranar alkiyama sa ta rama cizon sai an hisabi tsakanin su gaba ɗaya wadda ta yi zalunci an kwato zaluncin nan sannan Allah ce to duk ku koma ƙasa duk ku zan ƙasa duk sai su koma ƙasa ba su zuwa aljanna ba su zuwa wuta a ranar ne kahiri da ya ga haka shi ko sai ce ya laita ni kunti turaba kai tona da ma ni lokacin da aka gama mini hisabi an mai da ni ƙasa kamar da aka mai da dabbobin da ƙasa ai da na huta wai mutum ne zai yi burin zama dabba ranar alkiyama don ya samu ceto ina amma na kana kana fara cewa mutum dabba saboda haka mu ji tsoron zalunci kowane irin zalunci ne kowane irin nau'i na zalunci mu nisace shi iyaye na mata ke yasa abin da tsakanin ke da ƴan uwanki waɗanda kika zalunta maza ki mai da musu zaluncin da kika yi musu zaluncin da bai mai suwa kuma ki ta neman gafara ga Allah amma tashin alkiyama ba ranar wargita ba Allah subhanahu ala, a ranar alkiyama sikeli zai kawo ya aza ayyukan bayi aunawa za a yi kwata hilla kwata hilla kwata hilla ba abin da za a raga sai an kawo aza bisa ga sikelin da wannan sikelin lahira kuma ba mutum ne ke kula da sikelin ba balai ya zurmu gudu Allah subhanahu wata ta'ala shi ke kula da sikeli nai babu zalunci a cikin wannan ma'aunin ranar alkiyama ba a zalunta ki na ƙara miki laifi ko rage miki ayyuka alkhairi babu Allah ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wanda ma'auni ne na alkhairi ya nauyi to yana cikin rayuwa yardajiya a wurin Allah wa وأما من خفت حفت موازينه فأمه هاوية duk wanda ma'auni ne na alheri ya sassabce babu komai sako-sako to uwar da ka runguma ta wuta hawiya Allah ka yi mana sauki saboda haka mu tashi tsaye mu shirin tafiya alkiyama don rashin shirin zuwa alkiyama da muke duk da gangan ne ba don mantuwa ba ba don kuma rafkana ba a da gangan ne yanzu duk kowace ku da an zaune nan ta san cewa ga karamar sallah nan ta yi akwai wanda babu wani shirin da ta yi don tarbo sallah karama don Allah ko dai ita ta yi ko a yi mata wannan shirin don an san ga sallah nan ta yi ɗunguna ga suna an yi an cike jikuna an ajiye ana jira sallah takalma ga suna an sayi an sayi eh, abin nan salatin na yin lalle an ajiye masu sartifa sun sai sun ajiye masu san ɗingira da jangira da baƙin leƙo da mina na duk sai a ajiye ana dai jiran sallah duk abin da aka amfani da shi wurin kitso an sai an ajiye duk an tanadi komai da komai to saboda menene ita alkiyama da aka san tabbas tana nan tafe ba a shirinta ba a eh, tarbunta a shirya a tarbe ta Eh? ko kuwa sai ran da aka busa kaho tukunna za ki ce a ɗan dakata mini in shirya bahaushe ya ce ba a faho gora ranar tahiya saboda haka mu tashi mu jajirce mu nemi alkiyama idan muka bi da aljanna tun nan duniya sai Allah kai mu aljanna in ko wuta muka bi da to wutan da fa Allah zai sai Allah babu ruwa ne babu mai tagoma shi wurin Allah sai wanda ya mai da'a da biyayya shi da tagoma shi gare misali ne Allah ya bamu na ku iyaye mata ku kula da wannan misali da Allah ya bayar Allah bai da ɗan gaban goshi ɗan gaban goshin Allah shi ne wanda Allah ce yi kaza ce na yi bar kaza na bari misali ya tabbata gare mu ga annabi ibrahim Allah ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa tammahun annabi ibrahim ne Allah ya kawo jarabawa ya danka mai yace je kai mini kaza da kaza da kaza da kaza da kaza fa tammahun ne je yi su tsantsan yadda Allah ke yi dan nan Allah ce to inni ja'iluka lin-nasi imama na nada ka ka zamo shugaba duk gaba ɗaya ga mutane annabi ibrahim sai ya roƙa ce Allah wa min zurriyati daga cikin zuri'ata a nada wasu zamo limamai Allah ce to naji amma la yanalu ahadin zalimina azzalumai daga cikin ka ba su samu wannan alƙawari na na sanya mutum ya zamo shugaba wanda aka koyi da shi duk wanda azzalimi shi ne wa wanda Allah zai ce yi ya ce a'a bari ya ce na ki bari azzalimin kenan to iyaye mata da yan uwa mata mazajen auren ku na nan suna ɗaukar ta ku babu dare babu rana ba ki samun ta goma shi ga mijinki sai ki mai da'a da biyayya sai dai ki ta zaman dole da ke amma in kina mai da'a da biyayya to wannan zaman so da kauna da marmari zai yi da ke amma zaman dole ya ce to a'a zan yi su tun da dai ban yi sakin jam'ar mu wata ga 'yan ga da ta zuba mini wa zai zai kula min da 'yan ga. dole ki ta zama da ke zaman dole haka nan ko ko ba ni da dai halin armi ba zai ce sake ta armo wata ke ta zaman dole haka nan da ke don babu yadda zai yi ina daɗin armi? sai ba ki ji daɗi ba shi bai ji daɗi ba don da ku ba su ji daɗi ba don kullum ta hayaniyar uwa da uba kai cikin gida amma ki daɗaɗa mai rai ki gani in rai ne ya yi ɗari duk gaba ɗaya kina iya fansa miki su ki zan babu wanda ya ta goma shi gare shi face sai ke in kuna ku dubu gare kuwa waɗanda ka kyautata mai su za su yi ta goma shi gare shi ‘yan kuwa dubbokan dubbokayen duniya ga duk sun taru don ki samu su samu miki ta goma shi ga mijinki karya su kai. sai a gama take zama wadda kika shi yake kowa tsana cikin gida don ce saki hanya Allah Allah subhanahu wata'ala a wannan rana da yake zai tattara duk bayi gaba ɗaya ya saka mako tsakanin su a wannan rana ake ce ma ranar hisabi yawmul hisab ranar hisabi maliki din, ubangiji shine mai mulki ranar biyan bashi ranar sakamako Allah ko bai an san cin hanci don ba shugaban ƙasar Najeriya ba ne. Saboda haka mu san yadda za mu nemi guzurin da za mu nema domin zuwa alkiyama. Allah subhanahu wata'ala ce ya ma masharar jinni wal ins ya ku mutane da aljannunku man istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu Baya an yi taron alkiyama duk gaba ɗaya ga shi gangan gan an taru ga wutar jihar na matsakiya mutane sun yi zobe sun yi zobe sun yi zobe ga aljannu sun zo sun yi zobe sun yi zobe sun yi zobe ga mala'iku kuma sun zo sun sa kowa da kowa tsakiya Allah zai ce ta ya ku mutane da aljannu na ba ku dama wanda ke da iko ya tsere daga wannan farfajiyar alkiyama da bismillah ta tsere in sama zai shiga kasa zai shiga duk inda za shi sai wa ka iya tserewa ba mai iya tserewa kowa na nan shirko-shirko ana jira hukuncin Allah ko dai yanzu nan cikin makarantar ga da muke aka kawo sojoji kaman guda dubu aka zagaye makarantar ga a ce duk wanda ka iya tserewa bismillah ta ta tsere ina maka tserewa bale ranar alkiyama da al'amari ke ga hannun Allah shi kadai Allah ce la tanfuzuna ba ku iya tserewa kowa bai iya tserewa illa bi sultan face sai da wani tsananin ƙarfi ba ba ku da wannan ƙarfin kuwa Allah ce to fa bi ayi ala'i kan ziba. Waɗanne ni'imomin ubangijinku ne kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljannu duk gaba da ni'imomin ubangiji muna gaskata su Allah shi ne mana waɗannan ni'imomin kuma gare shi muka yi to gare shi za mu koma abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladar da ke kuskuren da ya faru ga bayanin da na yi kuma Allah ya fi mini ya yaya cikin zukatan masu saurare Allah ran ma adiba mana tambayoyin da ke gare mu tambayoyin mu na yawan kamar haka tambaya ta farko ta ce malam idan aka haifi yaro a asibiti bai zo da rai ba kuma ba a yake cibiya ba wannan za a yi mashi wanka sannan a kauda shi ko ko haka nan za a kauda shi babu ruwan wankan jana'iza da yanke cibi ko a yanke ko kada yanke duk ɗai ana bukatan yankewa kuma bayan ya mutum kuma na iya yankewa da kwana a mai wanka Allah sa mu da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mana tana cikin shahuwa mm. da karfe biyar da sha bakwai sai sai ana asalatu mallam ya matsayin azumi da ta jana a salatu sai ta yanke daga nan inda ta kai loman da a cikin makoshi ta wuce wadda ba a jefa makoshi ba kuma kada a jefa sai a kurkure baki shi ke da a ci gaba da azumi na'am sai wannan kace mana hukuncin da idan kace ya baka hukuncin kudin kitso ko kokari kudin kai zai ba a don a kankan rana kuma yana da su amma baya ba kuwa kuma ga yawa in bai bayar ba in ke san da yake ajiya abincin ya haita ki zai ki ɗiba ke da ɗiyanki ki dafa ku ci shi ke nan magana guda in ko ba ki san da ya ajiye ba in ya kawo wanda za a ci gobe daga cikin wanda za a ci ɗin in kika dafa mai sai ki ɗiba da ke da yaren ki kai mai ɗan kaɗan ya an kai yau abinci zan yan kaɗan ya ce to da sahi ba mu ci ba ko da rana ba mu ci ba to shi ne na daren ga muka ɗibi na sahil da na ranar da na daren kai ko ga abin da ka samu ko kuma duk gaba ɗayan kin yi kai mai da ke da ɗiyan duk gaba ɗaya ku tattaru bisa ga wannan kwanon abincin nashi ya an ka yau tare za mu ci abinci a yau tare za mu ci abinci to kai dai ka ci ba ka bar mana abinci ba ke ab da gidanki ke ab da mijinki wallahi ki bar mijinki ya buwaye ki ki san duk hanyar da za ki bi ki kalallabe shi ya zan bai barki da yunwa ba barki babu tawafi ba kaki kyale shi haka nan wai ki hushi shi tun da ya hushi da keke ba ke hushi da shi in kika ya ka wallahi ke ki kwari kanki ke mai da abu drama cikin gida wasan kwaikwayo tun yana hushi yana hushi yana hushi har su karkace da dariya na je to shi kan amma kai kana ce mu ba mu ci kuma duk gare ka muka rataya ka sani kuma ba ka sani ba da saboda haka abu mai sauƙi ne tsakanin miji da mata 'yan uwana kada mai da abu jidali jidali jidali wannan ja wannan ja kujewa da uwaye muka cewa mun da yi duka amu mun duwa guda ba ta amu sai dan haɗu saboda haka in ya ja to ke ke ja ki saki in kwace kwace ja to cikin ki ba yiwu saboda haka ai ta hankuri duk wanda aka shugabanci to shi aka ce shi hakuri, shi aka ba hakuri. duk wanda yanzu ana sama gari ana shugabanci ne to kowace shi aka ba hakuri. saboda haka galiban yawancin lokaci shi aka zalunta saboda haka iyaye mata da yan mata ku zanka hakuri, ku ci gaba da hakuri. in ba ki da haƙurin ki koya ma kanki haƙurin har ki saba da haƙurin kuna jin ku kai ƙara ga gida abin da waye kuka cewa wallahi mu wannan mun mai sai ma man shaki don ya ta faruwa ya ta faruwa ta faruwa ha abin ya zama musu jiki to kuna yanzu abin ka faruwa gare ku ko ko sai ku ta hakuri har shi koma muku jiki wata ran sai zan labari saboda haka a zauna gida a ce babu abinci babu kari babu kaza in ke abincin dare ke san cewa gobe da sahi ba a ba ku kari ki saya da zaki ki dan boye wani abin da ke da diyanki za ku eh, za ku zagawa da sahi ku ci in an ba ku karin ku ƙara in ba ba ku ba kuma ke zan san dabarar da ku ran da duk aka yi tuwo karkare kanzo shanya ki bushe ki ta tariya bai ko san kina tariyar kanzo ba ran da duk bai ba ku ba ko kanzon nan ki tsaka ku ci da ke da ɗiyanki barin ba ku wani labari wata mata ta ta ɗau wannan dabarar duk ta tuwa kanzo ta busasar da kanzo ta ta tariya ta ta tariya ta ta tariya ta tara kanzo buhu buhu miji bai kosa an yi ba gari ya yi zahi min ya ce wacce to dai kan yau yanzu garin ga zaunuwa garin saboda haka wurin bidani kuma ke ga dai bani da wani abu ga hannuna dan abincin ga da gare mu gashi nan ke da diyanki ne ko na ta Do abin da ya samu zan aiko ni da je to Allah shi kai lahiya shi ba da sa'a ya tahi sun canyi dan abincin ga da gare su sai ta koma ma buhuhuwan kanzon ga da tattara sahe marake sahe mare ranar duk dai zon gade kan zon gade kan zon gade miji na can shi ko sai Allah ya dai mai buɗi ya ce to yanzu kan barin koma gida ya dan kalato abin da ya kalato ya dawo gida ko da ya dawo gida mata da ce marabuwa ne har an dawo ce na dawo kuwa ya an kai da dama in je ce da dama ko kwarai shi ke dan bayan an yi hire-hire da maraba da sauransu ya ce to a lissaho mini bashin abincin da aka biya ta ta ce wa ai babu mai binka bashin abinci ce babu mai bi na bashin abinci ta ce awo abincin da na ba ku ya ishe ku ya ce a'a kaji kaji kaji kaji wata dabarar mu ta mata da ni kanzo ne ta tariya ne ta tariya ne ta tariya da abincin ga da kabar mu ne kare na koma ga kanzon nan sisin kwabo ban ranta ga kowa ba ya ce to Allah shi miki albarka to waɗanga dabarori yanzu matasanmu na yanzu wacce takacin ƙanzu ma cikin su wani wallahi iyaye mu ku koya ma ɗiyan ku cin kanzo wallahi ku koya musu cin ƙanzu ba dabarar banza ta ba in ce an yau ba ce an gobe ba an akwai yau ba a da tabbacin gobe kyau da sanin la'adaran ma na mai tambaya ta gaba san mana ko gaskiya ne waccan eh, da ba ta da sarki ba ta fito ba ta lalle kuma ba ta yadda a ba duk gaba ɗaya ta tsuniyoyi ne in mace ba ta tsarki duk da zikirin Allah tana yi ba dai a ce al'ada ta kai ba ko biki ta kai ba to tana zikirin Allah to wanda ka zikirin Allah ce ba ta yanke akai ha a ce ba ta kitso a ce ba ta lalle ha ba wanda kila sai dai wasu camfe-camfe na da ba musulmi ba amma kan ba musulunci ba ne wannan na da rahman na sai mai tambaya ta gaba ce. mana ya tace tace da ba kuma ya girma har yana da mata amma ya kula da ita baya fata komai asali ma ya yi tafiya bai ko salon da ita ba sai tafiya biya haya a takaice rayuwa ta yi mata tsanani ko abincin da za ta ci yana maka wahala mana yana halarta ta kariyar kan to ina na za ta tafiyar ta ta zauna tana nan gidan mijinta uwayenta sun sa halin da take ciki abin da suka ɗan kada ta su aika mata tana nan dai zaune gidan mijinta uwayen miji su kuma sun sa halin da sarkuwar suke ciki su ma suka samu abin da za su sa baka da su ɗayan mata daga nan ɗan ba a san halin da shi mijin ke ciki ba to a kai lamari ga kotu a ji a wada ma alƙali ga abin da ke faruwa alƙali ki sa cigiya a cigiyar toshi me ka faruwa ga matar ka kabata babu in babu in kuma ya tafiya ce in ya so a ji labari da gare shi in aka yi shekaru babu labari nai alƙali shi zai yanke hukunci tsakaninta da mijinta in ya yanke hukuncin saki ne a rubuta takarda alƙali shi mika mata ya zo ta idda mahaifiya ban mahaifiya o ta kula da uwar <coughs> jahilci da ya kawo wannan Allah subhanahu wataala ya zama nauyin kula da mahaifiya ce in ta kai lokacin da ba ta da abin da za ta ciyar da kanta idan har ya kasance ya yi ta ya tahiya ta kai to ya ma ta yi ta ne ta wada ma 'yan uwanta halin da take ciki wanda ke da sisi taro ki zan ka bata ko a dan bata yan jallin da za ta aza sana'ar kuli sana'ar dodowa sana'ar tonka da sauransu tana samun abin da ta ci in kuma ba ba ta abin da za ta yi jalli ba yan uwa sai abinci gidansu dan yan mumata tana ci tana tallafa ma rayuwarta amma kar ta ko ina ta yi ta nan ina za ta to sannan inda wa za ta Eh? wannan da za ta wuri ne ta faɗa mai ayata mai faɗa mai ga halin da take ciki shi aiko mata da tallafin da take yake da saboda haka da ya ta cikin rufin asirin ɗan shi ɗan ya ga Allah ya dawo tau don kai ne amma kuma katta mai kuma baki in ta mai baki kanta tawwa don ɗan nan ya zanna ƙwarai shi na tulawa shi dawo mata in ku ya ƙara lalacewa to ƙara shiga uwa duniya zai Allah shi ba ta haƙuri shi ku waɗanda duk inda yake Allah ya cusa mai son mahaifiya zai shi dawo mata اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والقناعة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله كرفا من أسيري الله كرفا من أسيري الله كرفا من أسيري الله كبيا من بكاتو تشمو من يادك أنانا na nesa da na kusa na koye da na bayyane wayanda muka sani da madal mausalli ba ya rabbal alamin ya Allah yadda muka kusan kai karshen azumin ga Allah ka sa mu ga karshe ne lahiya Allah ka sa mu ga karshe ne lahiya alherorin da ke cikin karshen azumin na Allah ka ba mu shi ka sanya mu a ciki ya rabbal alamin in akwai wani sharri kuma Allah ka yaye mu ya rabbal alamin ya Allah ka rufa mu asiri ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka rufa mu asiri ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka rufa mana asiri ka ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali ya rabbal alamin ya Allah ka wa shugabannin mu jagora Allah ka wa shugabannin mu jagora Allah ka wa shugabannin mu jagora ya rabbal alamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan e eh, da sauki kwarai da ita wanda ke